يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin kunsa yau na ranar 18 daren 19 ga watan Rabi'u Nisani shekara ta 1439 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da biyar ga watan daya shekara ta 2018 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun mu na littafin al-lu'lu' wal marjan فيما اتفق عليه الشيخان ومالا محمد فؤاد عبد الباقي من أنا أتكلم كتاب الإيمان آه inda za muna kuma ƙarƙashin babu bad'il wahyi ila rasulillah sallallahu alaihi wa sallam inda muka fara hadisi na 99 hadisin Aisha uwar mu'mine Allah ya da ita wanda har mun je inda aka fara wa manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahayin ayoyi biyar na farkon suratul alaq اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من ألق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم شغبا فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ya dawo da waɗannan ayoyi guda biyar da aka yi masa wahayinsu yarjufu fu'aduhu zuciyarsa tana ta bubbugawa tana ta raurawa فدخل على خديجة فدخل على خديجة بنت خويلد سيشق وجمع تس خديجة إر خويلد رضي الله عنها ألا يدلئت فقال زملوني زملوني منظوم إتي قل اللي بيني قل اللي بيني فزملوه سيسك للبيشي حتى ذهب عنه الروح har wannan firgicin da tsoron ya tafi da gare shi faƙala da khadija sai manzo ce da khadija wa akbar halkabar ya ba ta labarin abin da ya faru da shi bayan ya faɗa mata yake cewa da ƙad khashitu ala nafsi na ji wa kaina tsoron halaka da khadija sai khadija ce kalla san ba zai yi ba wallahi ma yuqzika Allahu abada na rantse maka da Allah Allah ba zai tozarta ka ba har abada dogaro na innaka latasilur rahim hakika kai kana sadar da zumunta wa tahmilul kal kuma kana daukan nauyin wanda ya gajiya wa taksibul ma'dum kana baiwa wanda ba shi da shi wa taqrib baifa kana kuma saukar bako kamar ta bashi da abin da zai ci da kuma kwanci da karɓa ta walwala wato inu ala nawa'idul haq kuma kana taimakawa akan abubuwa na gaskiya masu faruwa nan da can yau da gobe fantalaqat bihi khadija sannan sai khadija ta tafi da manzo sallallahu alaihi wa sallam hatta atat bihi waraqata bin nawfal har ta zo gurin waraka